بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا وعونا يمجي نا شاهدوا قوة شعبان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو da 442 wadda ta yi daidai da 28 ga watan uku shekara ta 2021 ta miladiya a wannan yau za mu tashi na'am darasi na 144 a cikin karatunmu na aljami usahe na al'imamul buhari rahmatullahi alai za mu tashi babi na 77 a cikin littafi na goma kitabul azan hadisi na 726 to a kafin mu tashi akwai magana yar kaɗan akan nisfu sha'ban a daren nisfu sha'ban ko da yake jiya ne ko daren goma sha hudu a yau ne eh, na'am daren goma sha biyar ga watan sha'ban wanda ana yawan magana akan abin da ya zo na falalarsa a hadisai dai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisan masu rauni ne bal waɗansu ma masu tsananin rauni akan falalar rayar da daren da yin azumin ranar sai dai an ruwaito daga waɗansu magabata kamar su an ruwaito daga waɗansu sahabbai kamar su ibn umar da kuma tabi'ai musamman tabi'an sham irin su khalid ibn ma'adan da abu idris al-khawlani kan bayyana falalata duk da yake sahihin magana shine ba ita ce lailatul mubaraka ba an ruwaito ana fassara ta da cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da alkur'ani a dare mai albarka an waɗansu sun fassara shi da cewa shine daren nisfu sha'ban a daren da ake rubuta al-maqadir to a bisa sahihin magana shine a lailatul mubaraka ita ce lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka alqur'ani yana fassara kansa da kansa amma saboda abubuwan da suka zo daga magabata na falala shi yasa waɗansu malamai sun yi bayani akan a tabbatar da falalarta to tare da cewa ita falala ba ta tabbata sai da ingantaccen hadisi don abu ne wanda yake ba za a san shi ba ta fuskar ra'ayi abu ne wanda yake dole sai ta fuskar abu ne wanda yake a gaibu yake kiyasi baya shigarsa ba za ka gano shi ba ba mafarki ne zai tabbatar maka da shi ba sai dai labari daga Allah ko manzansa sallallahu alaihi wasallam sau da haka hadisi ingantacce dai babu amma riwayoyi da suka zo daga magabata daga sahabbai da wato a tabi'in wannan ya sa waɗansu malamai suka ce akwai asali a akan falalarta kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya faɗa da kuma waɗansu malamai daga bayansa kamar irin ibn hajar alhaitami da irin su a shekul al-mubarak furi mai sharhin tirmidhi cewar wannan abin da ya zo daga magabata nuna sana da falala sai dai dukkaninsu sun faɗi kan cewar wato bid'a ne da ya shahara a waɗansu wurare na taruwa da ake ana raya daren da taruwa da ake ana raya daren kuma a mayar da shi kamar wani ranar biki kamar yadda ake yi wato wajen raya lailatul qadr ba a bacci malamai da dama sun yi inkarin wannan bal ha an waito daga wanda daga cikin malaman malikiya kamar yadda ibnu daqiq al-idi ya faɗa cewa ya zo ya wuce waɗansu mutane daren nisfu sha'ban suna ta sallah sun cika masallaci an sassaka fitulu suna ta sallah sai kuma ya wuce waɗansu mutane suna shan giya sai ya ce masu shan giyan nan sun fi waɗanda suke sallaca aka buɗe baki sai yaya haka ya eh saboda masu shan giya sun san sabo suke za su tuba amma masu wannan ibadar a cikin masallaci sun ɗauka ibada suke ba za su tuba ba bayan abin da suke bida ce munkara amma sun ɗauka wa ya na annahun yuhsinuna suna suna tsammanin suna kyautata aiki don haka ba za su tuba ba to shi yasa bid'a wani lokaci ta kan fi sabo muni saboda bid'a ta kan zo ma mutum ya ɗauka cewa aiki na kwarai yake yi saboda haka ba zai tuba daga gare shi don baya ganin sabo ne sabanin wanda yake sabo kuwa to duk da ibnu daqiq al da ya kawo wannan kissar ya ce wannan malami ya zurfafa amma wannan shine asalin malik asalin mazhabar malik kenan cewa ba a wata ibada a kusanci Allah da ita sai abin da ya tabbata kuma idan mutum ya wata ibada da abin da bai tabbata ba ba zai samu lada ba wannan shine asalin malik rahmatullahi alaihi wannan kissar abubakar at-tarsusi yayi ishara a gareta a cikin al-bid'a to Ah, don haka abin da ya danganci a taro da yin biki da kuma salatul alfiya da ake yi salatul alfiya wadda ake karanta a kulhuwallahu ahad ake janta kafa ɗari ko kuma a ja kafa dubu a cikin sallah a dare ko a yi raka a biyu ko wata raka a karanta kulhuwallahu kafa hamsin duk yana daga cikin bidiyo'i da suka zo da ba su da asali da kuma cewar <clears throat> idan mutum ya raya dare da wannan sallar to ba zai mutu ba a wannan shekarar eh, don saboda za a rubuta shi a cikin eh, eh, idan wato zai mutu sai a sa ba zai sallar ba sai ya ƙi yin sallar <coughs> to sai ya mutu duwai nan suna daga cikin abubuwa da ba su da asali a ciki amma a wanda ya yi sallah da ya saba yi a cikin daren da fatan cewar tun da an nuna cewa akwai asali ga falalarta da fatan cewa Allah zai ba shi falalar to wannan babu laifi ba tare da yin ishtima'i ba ba tare da haduwa ba to kuma lokuta waɗanda aka ce suna da falala ko ba komai mutum ya guji saban Allah a cikin irin waɗannan lokuta eh, mutum in ya guji saban Allah a cikin irin waɗannan lokuta to zai iya samun taufiki kamar yadda in ya saba ma Allah a cikin wannan daren zai iya samun shirmani a haramta masa taufiki a haramta masa rahama to na so mai ishara ga wannan akwai malamai da suka tsananta wajen inkarinta cewa ba ta da asali ko kaɗan akwai kuma malamai da suka sassauta kamar irin su imamu ahmad ibn hanbal saboda an samu daga cikin magabata musamman tabi'ina na ahalus sham sun kasance suna yi a suna rayar da daren kuma ba su ɗauka ba su ɗauki wannan ba illa daga sahabbai waɗanda suka zauna a sham irin su abu darda radiyallahu anhu to gobe kuma litinin ne saboda haka mutum ya yi azumin gobe da niyyar litinin da niyyar azumin litinin da kuma niyyar azumin kwana goma sha biyar tun da sha uku sha hudu sha biyar daga cikin ayyamul bib ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da azumtarsu na haka idan aka yi da wannan niyyar ko da baka yi niyyar nisfu shaban ba saboda rashin ingancinta a in ma ta tabbata tana da asalin kaga dai ranar ta same ka kana azumi Allah zai baka wannan falala na'am Allah ya mana muwafaka hada niyyar guda biyu zaka iya hada niyyar guda biyu ka hada cewa gobe kana niyyar azumin litinin da azumin sha biyar wato ɗaya daga cikin ayyamin bid da azumin nisfi sha'ban eh, a ban da ramuwa <laughs> kaji za kawo mana dabarar lauya ban da ramuwa <laughs> ramuwa daban idan kai ramuwa ramuwa ce ah, idan kai ramuwa ramuwa ce amma waɗannan falaloli kamar niyyar cewar azumin na ranar litinin ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma yake cewa saboda a ranar aka haife shi da kuma ranar sha biyar da niyyar cewa cikin ɗaya daga cikin kwanaki uku na cikar wata eh, da kuma na'am waɗannan da su ne suka tabbata a sunna idan mutum ya yi da wannan niyyar guda biyu sha Allah ladan zai samu a gare shi eh, na'am bata zamanto cikin inda ta tadakulun niyya baya amfana ba amma ka ce za ka yi ta wato a matsayin ramuwa kuma a matsayin ka samu wannan falala ta ranar sha biyar sai dai ramuwa babinta daban wato akwai abubuwa da niyya take niyya ɗaya take wadatarwa ga ibada guda biyu akwai abubuwa da ba ta niyya ba ta wadatarwa tun da yake gaskiya la ya ba'ud zai iya zama barista saboda yanzu kaga kamar mutumin da zai yi wankan janaba kuma ranar juma'a yayi niyya biyu kaga zai samu ladan wankan janaba kuma zai samu hukuncin wankan juma'a kuma a haka ma aka fassara man ghassala wa ghtasal eh wa ghtasal wanda yasa aka yi wanka bi ma'ana ya sadu da iyali yasa iyalin su suka yi wankan janaba shi ma kuma yayi wato yayi wankan janaba kuma wankan janaban ya zamanto wankan wankan juma'a to kaga an samu tadakulun niyya yayin da manufar ta zamanto daya to amma idan maslaha ce wadda take kebantacciya ta ibada maslahar nafila daban maslahar kuma farilla daban na haka a cikin irin wannan ina sai nake ni a fahimta ta ba za a iya yin tadakulun niyyat ba amma dai kamar yadda wanda ɗaliban ilimi za su iya komawa cikin alkarafi rannan a wajen karatun mun yi kokari mu samu matsala saboda littafin bayanan alfuruk na alkarafi daga cikin alfuruk din da ya kawo akwai farki akan fi ma tafihu fihi tadakulun niyyat ayyuka da shigar niyoyi suke inganta a ciki mun tayar da matsala amma ba mu samu mun duba ba don littafin baya amma littafin yana nan ɗaliban ilimi za su komawa za su koma a gare shi insha Allah amin amin to bismillah ar-rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله yace babu idza qama ar-rajulu an yasari al-imam wa hawwalahu al-imam khalfahu ila yaminihi tammat salatuhu babin idan mutum ya tsaya a gefen daman liman sai liman din ya juya shi ta bayansa ya zuwa ga gefen idan mutum ya tsaya a gefen hagu na liman sai limamin ya juya shi ta bayansa ya zuwa ga damansa sallarsa ta cika to sallarwa sallar mamu sallar mamu ko ka sallar lima shi da ya zauna ba inda ya kamata ba saboda haka sai aka mayar da shi kuma sai da ya biyo ta bayan liman to amma ba kwa ganin zai iya ɗaukan shi ma liman ɗin sallarsa ta cika saboda liman ya yi aiki ko bai aiki ba a cikin sallah ya kama shi ya juya shi wannan aikin da ya yi ba zai iya tuwa ya bata masa sallah ba don haka sai a ce aikin bai bata sallah ba sallarsa ta cika saboda ka salatu salatuhu galiman take take nufi ko da mamu ko ga kowanne daga cikin su to ne kowanne daga cikin su me yace bai sa bai ce sallar salatuhu ma ba tammat salatuhu ma eh to me yasa bai ce tammat salatuhu ma ba eh taliman ake nufi ba ta mamu ba mu ake magana kuma wato wannan yana daga cikin Allahu a'lam yana daga cikin istifadar Imam Malik a Imam Bukhari ga Imam Malik istifadar Imam Bukhari ga Imam Malik da yake Imam Malik a cikin Al-Mudawwana yayi nassi akan wannan mas'alar shi ma haka yace cewa idan liman kamar ma kamar ma kace ibaran Maliku ce Bukhari ya dauko ya saka a wannan tarjuma hmm. tammat salatuhu yana nufin ai al-ma'mum sallarsa ta cika to wanda yake shine yafi inganci wato tammat salatuhu ai salatul ma'mum amma kun ga a can a da kabla 20 baban ko kusan al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin a yaya yace لم تفسد صلاتهما eh غاشنا nan babi na 58 idan قام الرجل rajulu an yasari فحوله imam fa يمينه لم تفسد ila yaminihi lam tafsud salatuhuma kaga nan sai kawo da zamirin su biyu idan mutum ya tsaya a daman liman sai liman ya juya shi ya zuwa ga idan liman ya tsaya idan mutum ya tsaya a hagun liman sai liman ya juya su ya zuwa ga damansa sallar su ta ɓaci ba sai faɗi sallar su su biyu ba ta ɓaci ba amma a nan sai ce tammat salatu sallarsa ta cika me mabancin wancan da wannan hmm? <laughs> ibn hajjar rahmatullahi alaihi hmm. duk wato zai iya ɗaukar dukkan fuskokin biyun a duk zai iya ɗaukar dukkan biyun cewa sallar liman ta inganta ta cika haka kuma sallar mamu ta cika amma a wancan babin ya ce sallar su ba ta ɓaci ba don ya nuna kan cewar wannan tsayuwar da ya yi shi mamu a gefen hagun liman bai tsaya a mokifinsa ba ba ta ɓata masa sallah ba shi kuma liman wannan aikin da ya na juya shi bai bata masa sallah ba haka kuma amma kuma a nan sallarsa ta cika bi ma'ana ba a nemansa da yin wani abu wato na gyaran sallar tasa ba a nemansa da tun da zai iya yiwuwa sallar ba ta ɓaci ba amma kuma akwai abin da ake nemansa da ya yi ko na sujada ko a nemi wata sujada saboda ya ƙara aiki Eh, ya ƙara aiki na yin tafiyar da ya yi daga hagu ya koma dama haka zalika liman shi ma ya ƙara aiki ta hanyar juya wasu ɗin da ya yi to sai nuna kan cewa duk wannan babu shi a ciki idan dai ya yi wannan aiki na'am na'am albaglani dawud ibn abdurrahman al-attar daga amr dinar da daga kuraibin maula abdullahi dan abbas daga ibn abbasin radiyallahu anhuma ya ce na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wani dare sai na tsaya a gefen da hagunsa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama kaina daga bayana sai ya sanya ni a damansa sai ya yi sallah sannan ya kwanta ya yi bacci sai ladan ya zo faja a hulmu azumi a nawa sai ladan ya zo masa ya zo wajensa sai ya tashi ya yi sallah bai yi alwala ba wani hadithin ibn abbas ya gabata tun a cikin kitabul ilm da kuma ya maimaita shi a kitabul wuzu. kuma ya ta maimaita shi a kitabu sala saboda abin da hadisin ya kunsa na hukunce-hukunce daga cikin hukunce-hukuncen da hadisin ya kunsa shine wannan juyawar da annab sallallahu alaihi wasallam ya mai ibn abbas daga hagunsa zuwa ga damansa to wannan aikin da liman ya yi ya nuna cewa sallar ya nuna cewar wannan juya shi da ibn abbas da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya nuna cewa mawukifin mamu idan shi kaɗai ne tare da liman shine ya tsaya a damansa ba ya tsaya a bayansa ba ba ya tsaya a bayansa ba shi sa idan mamu shi ɗaya ne sai ya tsaya a daman liman idan su biyu ne da abin da ya faka sai tsaya a bayansa to kuma wani hadisin ya nuna falalar dama daman liman domin a inda kamar a ce da hagu ɗin da daman duk ɗaya ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kere shi a hagu amma da ya dawo da shi da dama ya nuna falalar daman liman kuma zai kulla babi a kai shi ne ina jin babin da zai zo bayan babin da zai zo babi biyu nan gaba falalar kwiɓin dama daman liman a cikin sallah to sannan kuma wannan hadisin ya nuna cewar sallar da shi mamu ya yi a hagun liman ba a maukifinsa ba wannan bai ɓata sallarsa ba don haka rashin tsayuwar mamu a inda ya kamata ya tsaya a cikin sallah ba zai bata sallarsa ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya juya da shi bai nuna masa cewar da ya sallama ya tashi ya kawo raka'ar da ya yi juz'inta a gefen a hagun liman ba duk da waɗansu malamai sun kayyade shi da cewa idan dai har bai yi ruku'u ba inda zai yi ruku'u a wannan hali a gefen hagun ɗin liman wato idan akwai halin idan mamu din ya zamanto cewar yana hagun liman liman bai kulla ruku'u ba ya samu yana tsaye a hagunsa amma kafin ya ruku'u sai ya dawo daman nasa to wannan babu saɓani cewa sallan mamu ta inganta idan kwa bai dawo da shi ba sai bayan ya ɗago daga ruku'u to nan shine mahallin saɓani a mazhabar imamu ahmad idan bai samu ruku'u idan har sai bayan ruku'u sannan ya dawo ya koma daman liman to ya rasa wannan raka'a in aka yi sallama sai ya rama ta amma kaga bukhari itlaqin sa ya nuna cewa ba a wannan ne mazhabar ta ba tunda yayi itlaqi bai kayyade ba da cewa ya samu ruku'u ko bai samu ruku'u ba wanda yake shine mazhabar malik dan ibn al-qasim kamar yanda aka ruwaito ibn al-qasim ya tambayi malik sunun ya tambayi ibn al-qasim menene maganan malik akan wannan cewa idan mutum ya tsaya tare da liman a gefen hagunsa liman bai kula ba har sai bayan ya yi sallama sannan ya lura cewa mamu a gefen hagu yake ya ce to babu laifi sallan mamu ta cika wanda ya nuna tsayuwarsa a makanin da ake so ya tsaya ba sharaɗi ba ne na inganci kamala ce ta sallah ba sharaɗi ba ne na inganci wanda wannan yana ɗaya daga cikin hujjan jumhur da cewar idan ma mu yayi sallah shi kaɗai a bayan liman sallarsa ba ta ɓaci ba duk da yake akwai hadisin la salata liman faridin halfas saf matsalar za ta zo wanda ya sallah shi shi kaɗai a bayan sahu to sannan a cikin juyawar da mamu yayi da aka juyawar da liman yayi ma mamu ta bayansa ya nuna yanda ya kamata liman ya juya mamu a cikin sallah wato kare juya shi ta gabansa domin in ya juyo shi ta gabansa me zai faru ya tsallaka mata sallah an samu almururu bai ne dai musalli an samu an wuce ta gaban mai sallah kuma yana daga cikin abubuwan da suke ayyukan laifi haramun ne na ka sai dai ya juya shi ta baya kuma wani ya nuna kan cewa wannan aiki wanda liman zai yi mara yawa a cikin sallah in ya yi shi dai don maslahar sallah wannan aikin ba zai ɓata sallarsa ba kuma ba za a nemi ya yi sujada a ya yi sujada ba a ba kan cewa ya ƙara wana ba a cikin sallah tunda aikin da ya yi don maslahar sallah ne aikin wannan motsin da ya yi tunda kaga zai kama hannunsa ya kama kansa a wata riwayar ya kama kunnansa a wata riwayar ya kama gashin wato a kitsan kansa kitsan da ya yi makansa kun san yadda yara sukan yi a lokacin sukan yi kitso a guda biyu jela biyu jela ta gefen dama da jela ta gefen hagu to ya kama ɗaya daga cikin jelar da ita ya juyar da shi mm, zuwa ga damansa to <clears throat> wannan aiki ne wanda ya yi domin maslahar sallah to akan haka ne malamai suka yi fatawar cewar idan liman yana so idan liman kamar musamman a sallar tarawi da ake tsawaita karatu ya zamanto bai haddace alkur'ani ba ya dogara da rike alkur'ani littafi yana ruke mushaf yana karantawa don yi mutane limanci wannan aikin da yake na ya rike alkur'ani da kuma in zai yi ruku'u ya ajiye shi in zai in dago daga ruku'u ya ɗauko shi to wannan aikin babu laifi ko ba za a ɗauke shi a aiki da yake wajen sallah ba ko rashin nutsuwa a cikin sallah asali a cikin sallah shine nutsuwa da rashin yin wani aiki tunda Allah cewa yi wa qumu lillahi qanitin ku tsaya gaban Allah ku tsaya domin Allah kuna masu nutsuwa a cikin ibada to nutsuwa a cikin ibada za ta hana ka shagaltu da wani aiki in ba ayyukan sallah din ba na musun sallah to idan ka yi wannan idan aikin dan maslahar sallah ne to an yafe shi kamar yanda yazo kamar wanda yanda wannan hadisin na Abdullahi ibn Abbas ya nuna saboda haka aikin da mutum zai yi a cikin sallah idan dan maslahar sallah ne babu laifi kamar kaga yana daga cikin wannan aikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da yayi sallah da umama jikarsa yar zainab binti binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umama ta binta abil as ibn rabi' yana dora ta akan kafadarsa idan zai yi ruku'u da sujada sai ya ajiye ta in ya dago zai mike sai ya dauko ta ya mayar da ita kan kafadarsa haga wannan aiki ne ba shi da alaka da sallah amma aiki ne wanda yake ya yi shi domin mai domin wato ya faranta ma a wannan yarinya ko domin ta samu albarkar yin sallah tare da shi sallallahu alaihi wasallam eh, sau da ka yara ba a haramta musu samun alhairi ko da ko wannan kaga kuma fa sallar ta yayi ta ne ta limanci hmm. mu yanzu idan mu a zamanin ya sai kai ga malaman nan sun fiye son yara wallahi limaman nan sun fiye son yara a ce ko kuma a ce yana jin linzami ta aka yi ta ya fito da shi eh to wannan ko ba wani abu ne illa nunawar rahama haka ya kamata iyaye su zamanto tare da 'ya'yansu jin kai da rahama na'am a san kai kyakkyawar tambaya wai idan kai kana sallah kai ne liman sai mamu ya zo sai ya tsaya a hagunka kuma wanda ya tsaya a hagunkan babba ne ya girme ka tija ne to sai ka ce bari ka yi tawalu'u kai liman bari kai ka juya ka dawo gefen hagunsa da yadda zai zamanto a damanka wato ka ba shi girma ya halatta ka yata ya halatta ba saboda ne eh na farko dai ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma girmamawa ta kai girmamawa da da ka samu a cikin sallah kai ne liman kai ne liman ai kai ne mai kai ne babba kai ne babba eh, saboda haka tunda ko kai ne babba shi zaka juyo sai ka kama shi ba lalle ka kama ƙeyarsa ba ko ka kama kunnansa amma in ka kama hannunsa ka kama hannunsa ka juyo da shi ko kuma kai masa ishara kan cewa ya dawo nan ai shi kenan ya wadatar to a cikin wannan kuma shi ma wannan malik ya yi ishara gare shi a cikin almudawwana cewa idan liman yana sallah shi da mamu a sahu ɗaya sai na uku ya zo zai shiga to waye mamu ne zai koma baya ya haɗu da na ukun da ya zo wato shi a sabon mamu idan ya zo zai janyo mamu ne ko ko zai tura liman ne eh mamu zai janyo sai ya dawo baya ba liman ne zai yi tafiya ba shi kuma mamu yana kyam a wajensa sai ka ce wani basaraki sallar liman a kiyaye shi daga ya tattaki a cikin sallar ya fi a tsare shi kada shi ya tattaki ya gaba mamu shi zai yi baya saboda haka idan mutum ya je masallaci dama irin wannan wanda ake samun wanda kamar irin masallacin hanya to idan ya je inda zai zamanto cewar kai ya je a ƙurya inda babu inda sai dai shi ne zai yi gaba mamu ba zai iya baya ba ya je inda zai zamanto yana gaba idan wani mamu ya zo shi sai ya koma baya ya tsare sallarsa shi a matsayinsa na liman daga ya taka yi gaba na malaikun eh shi yasa waɗanda suke salla a ƙarshen masallaci yana daga cikin fikihunsu in za su fara sallar saboda sanin cewa waɗanda za su iya shigowa bayansu to su bar sahu a bayansu yadda mamu sababbi idan suka zo za su ja mamun da ke tare da shi ya zo ya tsaya tare da su a cikin sahu na'am na'am wajen jan babban mutum eh mamu shine ya kuskure ba liman ba haka ne na'am babul mar'atu wahdaha takunu saffan babun mace ita kadai tana kasancewa sahu wato idan limamu din ya zama to mace ce ita daya to yaya za ta kasance za ta kasance ta zo ita ma ta yi ta ka fada da ka da liman ne ko kuwa to shine yake ita kadai sahu ce ma'ana mamu shi kadai ba zai zama to sahu ba sai dai ya zo tare da liman na'am amma mace sai ta zama to a baya na'am Abdullahi bin Muhammad al-Ju'fi Sufyan ibn Uyayna daga ishaq ibn abdullahi ibn abi talha al-ansari an-najjari daga anas ibn malik hajimi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace mun yi mun yi sallah da ni da wani maraya a cikin gidanmu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ummu sulaim tana bayanmu mahaifiyata ummu sulaim ita tana bayan mu muka yi sallah to wannan na farko dai ya nuna yadda mawkifin liman ya kamata ya kasance tare da mamu in biyu ne in insusu biyu ne insusu uku ne biyu maza ɗaya mace cewa liman ya tsaya a gaba su kuma mamu su tsaya a baya kuma ita mace ta tsaya ita kaɗai a bayan su waɗannan mamu ɗin ko da kuma mamun muharramanta ne tunda kaga duk ta ne da Anas da kuma shi marayan marayan da ake ni marayan wannan wanda yake wanda ya sallah a baya wanda ya sallah tare da ita wanda ya sallah tare da Anas yuftamal ya zamanto cewar wato kanin Anas ne wanda kanin Anas ne domin Anas shi kansa maraya ne sai ya zamanto cewa kanin anas ne ba dan abu talha ba ba dan abu talha ba da yake ita ummu sulaim daga baya ta auri abu talha tal ansari na zai iya zai iya daukan abu umair duk da yake ban ga sun sarraha da shi haka ba zai iya daukan abu umair kuma wannan ya nuna cewar yaro a al-yatim din nan ba a ce ma mutum yatimi maraya sai idan yaro ne wanda bai balaga ba so da haka kun ga wannan ya nuna cewa yaro idan aka yi sallah da shi yana tare da babba mai hankali to shi ma sahu zai tsaya amma idan ba shi da hankali baya jin magana to ba za sai babba ya tsaya tare da liman shi kuma yaro a kyale shi a baya in ya yi tafiyarsa ya kyale su sahu dai yana nan amma in yana da hankali yadda zai tsaya ya sallah to sai babban ya koma tsaya tare da shi a cikin sahu ita kuma mace ita kaɗai sai ta zamanto sahu a baya ko da ku muharrama ce ko da muharrama ce ba za ta zo ta tsaya tare da su ba yi sahu tare to <clears throat> wannan shine abin da ya zo daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na tabbatar da mawqifin namiji na tabbatar da mawqifin mace yayin da ta yi sallah a bayan liman idan ta saba idan mace ta saba ko kuma namiji ya saba ya zo ya sahu tare da mace to me zai faru da sallarsa al'imam abu hanifa ya bata sallar da namijin da macen baki ɗaya, amma imam malik ya ce babu laifi laƙad a sa'a inda gangan ne suka yi sun saba sun munana ba daidai ba amma sallarsu tana nan sallarsu ta cika kuma wani yana yawan faruwa yana yawan faruwa a harami yana yawan faruwa a harami na makka da na madina musamman ma dai na makka kana cikin ana cikin saboda wani lokaci za ga ana cikin dawafi mata suna cikin dawafi za a ta da sallah kafin su fita daga cikin sahu su koma wajen mata duk an tare sahu saboda haka dole sai kaga sun yi sallah a wani lokaci ma sai kaga sun yi kafada da kafada da namiji idan ba wato idan ba namijin faƙihi ba ne tunda in namiji faƙihi ne kafin za ka yi kafaɗa da kafaɗa da mace ai sai ka fita ka bar mata sahu sai ka fita ka bar mata sahu kai ka je ka kutsa cikin wani sahun amma ka zo kafaɗar ka na shafaɗar kafaɗar mace ba muharraman ka ba a cikin sallah to wannan tsaba'an su hanafiya sun ce taɓa mace baya warware alwala taɓa mace baya warware alwala to su kuma malikiya su ne suka kayyade sai idan taba ta inda sha'awa ne shine yake warware alwala to a mazhabar hanafiya sai a ce babu komai ko da amma kuma su sun bata sallar hanafiya sun bata sallar saboda wani asali nasu na cewa bata zo a mahallin ta ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhiruhunna haythu akharahumullah akharahunna Allah ku jinkirta su kuma yadda su baya inda Allah ya sanya su a can baya saboda haka in aka saba wannan suka ce to an saba sharadin sallah sallah ta tsaci <coughs> na'am duk da yake a wajen su sun ce tafsudu salatul rajul dunal mar'a <laughs> sallar namiji ita ce ta ɓaci banda macen wa huwa ajib wa fi taujihi ta'assub na'am Mimi? na'am wa ummi khalfana mahaifiyata tana bayan mu ummu sulaim ai hiya ummu sulaim ita ce ummu sulaim babu komai eh. wa ummi ummu sulaim sai ta zama cewa jumla i'tiradiyya khalfana ita ce shi ne labarin ummi din in kuma ce wa ummi khalfana ummu sulaim to nan babu jumla i'tiradiyya mahaifiyata tana bayan mu ummu sulaim ita ce ummu sulaim don ga wannan yana daga cikin abin da yake tabbatar da kusancin anas ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuwa gidansu har yayi musu sallah kuma wannan ya nuna halaccin limanci a sallan nafila yin limanci a sallan nafila ya tabbata amma da sharaɗai kamar yanda ya zo a matabar malik cewa kar ya zamanto abin da zai zamanto an sunna tashi da'iman haka ake hmm? kamar a ce za a rinka haduwa ana jam'in sallar walaha a ce abin nan kamar mutane ne a kasuwa ko a wajen aiki a ce lokacin walaha ya yi to jama'a lokacin fa ya yi fa ni'adi sai a je a yi ni'adi sai a zauna sai a haɗa a yi sallar walaha ba a yi ko kuma a ce za a shahara ta a rinka haduwa a masallaci domin a yi ta a rinka haduwa a masallaci domin a yi ta amma idan ba abu ne wanda aka mayar da shi koyaushe ana yi ba munasaba ce ta kawo kamar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce su sun ci masa ya ci sun yi masa abinci sun kaddamar da abinci ya ci sai ya ce qumu fali usalli lakum ku tashi ne muku sallah shi yayi musu shi ya soye musu haka dan su samu albarkacin yin sallah a bayansa to kun ga yadda sahabbai suke samun irin wannan falala ta samun halarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halartarsa a gidajensu domin haskensa da hasken yin sallarsa a gidan ya zo kamar itman ne ya ce ka zo kai sallah a waje wanda zan ɗauke shi wajen da zan rinka sallah saboda inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah wuri ne mai albarka kun ga aisha radiyallahu anha tana cewa a fito da ita daga cikin gida bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ce a kori mutane mutane su kau ta zo ta yi sallah a bayan istiwa na to Aisha wannan al'amudin da yake kusa da mihrabin annabi sallallahu alaihi wasallam tace saboda ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karda don sallah a wajen da haka za ta zo ta yi sallah a nan wajen yana nan wajen an nuna an rubuta shi a jikin a sama istiwa na to Aisha in ka ga <clears throat> in kana tsaye a cikin mihrabin annabi sallallahu alaihi wasallam kai tattaki da baya ka zo sahu to al'amudin da yake hagunka shine wannan istiwana ita ce istiwana to Aisha to kaga wannan ya nuna albarkar wajen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla saboda yana daga cikin albarkar nan da sahabbai suke samu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya je cikin gidansu yi salla albarkar yake kawowa har cikin gidansu har cikin gidansu to ha gani wannan shine abinda zukatan muminai suke gani da zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan gidaje wa amman na fi qulubihim zaygun waɗanda ku suke da munafunci da karkata da takadarinci da rashin girman annabci da rashin girman da rashin tsarki a cikin zukatansu da barna a cikin zukatansu sai su rinka da wata fassara sai a'a wai annabi ya je kwartanci wal iyadu billah ka ji irin wannan yanzu wani mumini ne zai karanta wannan wannan abin ya zo masa in ba wanda yake a cikin zuciyarsa akwai kafirci ba sai wanda akwai kafirci a cikin zuciyarsa shine zai wannan tunani to waɗannan bayi haka suka rinka ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin albarkar da suke samu ne ya shigo gidajensu ya musu sallah kuma wannan ana kirga ta a cikin manaqib ɗinsu a cikin a cikin alfarmansu da girmansu da matsayinsu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gidansu har sallah a gida kuma kwaɗayinsu ne kan su gayyace shi ya zo ya sallah yanzu nan ko malamai ne ko malamai ne masu yanzu nan ko malamai ne da ake ganin kan cewar a shirya wa malami abinci ya zo ya ci abinci a gida a ce ai mana addu'a ba duk saboda itikadin cewar wannan muna daga cikin salihan mutane da ake da ake kauna na samun ijabar addu'arsa ba to ballantana annabi annabi ba aka ce kuma annabin ma hatamul anbiya wal mursalin to waɗannan fa su ne fa irin waɗanda suke cewa suna a wai suna so su tsarkake hadisan su tsarkake hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam daga abin da bai dace ba wai irin hadisan da suke so kar a faɗa kenan wai saboda an faɗe su zai nuna mummunan sifa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai gyara matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam suke abinda bai zo zuciyar wanda yake wanda yake ya yadda da annabi ba kwata-kwata bai zo ba sannan kace zaka za ka shi ya zo zuciyar wanda shi baya ganin annabin a matsayin annabi shine wannan abin yake zuwa masa wal iyabi billah na'am babu maimanatil masjid wal imam babun wato kwibin dama na masallaci da kuma kwiɓin dama na liman wato menene a matsayinsa menene matsayin kwiɓin dama na'am na'am musa ibn isma'il at-tabuzaki asim ibn sulaiman asim uh, ibn sulaiman al-ahwal daga ash-sha'bi amir ibn sharahil daga ibn abbas radiyallahu anhuma qal yace na tashi wani dare ina yin sallah a gefen hagun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama hannuna au bi abudi ko dantse na har sai da ya tsayar da ni a gefen damansa sai ya sai ya kama hannun na wata bayansa wato ta bayansa ya juya shi da ya kama hannun nasa ta baya ya juya shi ba ta gaba ba hmm. wato ta bayan a riwayar isma'ili fa aka da biyadi min wara'i ba min sai ya kama hannun nawa ta bayana wato ta baya ya kama hannun sannan ya juya shi to wannan hadisin ya nuna falalar daman lima shi yasa nema aka sanya sahun mutum ɗaya ya zamanto a daman lima kuma wannan hadisin shine ya nuna falalar daman masallaci ma kuma wannan kamar imam bukhari ya yi ishara da hadisan da suka zo a kan falalar kwiɓin dama na masallaci kamar hadisin aisha radiyallahu anha inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala mayaminis sufu Allah da mala'ikunsa suna salati ga wato gefen dama na sahu akan kwibunan dama na sahu wato amma wannan ba yana hukunta cewa daga dama ake fara yin sahu ba tun tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyalini minkum wato waɗanda za su zo kusa da ni ulul ahlami wanda ya nuna kan cewa da liman ake kusanta akwai hadisi wasfitul imam wa suddul halal amma wasfitul imam wato ku sanya liman ya zama a tsakiya ma'ana in za ku yi sau ku zo ku fara daga daga tsakiya inda liman yake wannan hadisin bai inganta ba amma malamai da dama sun yi riko da shi kamar yadda ya zo riwaya a matabar malik cewa idan aka zo za a yi sabon sahu a fara daga tsakiya inda daidai liman daura ida'in liman liman sannan kuma a fara daga damansa daga hagunsa to idan aka zo aka tsaya a daman liman to inda ya fi in mutum ya zo ya ga daidai inda liman ɗin yake a tsakiya eh, to ya tsaya ya je ya cika dama dama ya fi hagu dama ya fi hagu amma kada a fara tsawon daga can dama sannan a taho hagu a fara daga tsakiya sannan a yi daman ya so in daman ya cika sai a zo a cika hagu Mm. to wannan ya nuna falalar dama kamar yadda albara ibn azib yace na kasance ina son na kasance a daman annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahu to ɗaya daga cikin dalilin kamar yadda muka ambata a darussan baya shine cewa annabin sallallahu alaihi wasallam in ya tashi juyowa yana juyowa ta gefen dama ce kunna idan sallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance in muka yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi mukan so muna so mu kasance a gefen damansa na duk amma shi imam malik bai kayyade da wannan ba shi ya ce babu wani abu da ya zo ko in mutum ya zo masallaci ko ina in ya shiga in ya samu sahu ko ina ya tsaya ko a tsakiya ko a gefen dama ko a gefen hagu haka aka haka aka ruwaito da gare shi ya faɗa amma waɗannan hadisai suna nuna falalar wato a dama amma wajen farawa kuma a fara daga tsakiya sannan aka fara daga tsakiyar a cika dama kafin a zo a cika hagu na'am Babu idan ya kasance tsakanin liman da kuma mutane wato jama'ar mamu ha'iqun akwai bango au sutra ko wani abu da yake suturce liman din yanda zai zama ko ba a ganin sa ko kuma ya sanya rashin saduwar sauran tare da liman din al-hasan shine ibnu abi al-hasan al-basri imamu ahli al-basra yace babu laifi kai sallah alhali tsakanin ka da liman akwai korama akwai kogi yana gudana shi liman yana gabar kogi kai kuma kana ɗaya gabar kai sallah ah, yana sallah kai kuma kana mamu a bayansa sawa'un akwai waɗansu mamu tare da liman ɗin ko kuma babu waɗansu mamu shi shi kaɗai ne ko kuma duk kuna tsallaken gabar kogi yana sallah kuna sallah hasan al-basri haka yake kuma wannan shine kaulin malik malik ma shi ma abin da ya tafi a kai kenan sabanin shafi'i a shafi'i bai yadda bai yace dole sai sahu ya sadu amma wannan ya nuna ikhtiyarin bukhari domin kamar yadda muka ce idan bukhari ya bawa ba matsala in ya kawo maganar wani daga cikin magabata akan wani kauli akan wannan mas'alar da aka yi sabani to kaulin wannan magabaci din shine matabarsa saboda haka ya nuna cewa shi ma matabarsa kenan kamar yadda Hassan al-Basri ya faɗa dalili akan wannan ku shine shi liman abinda ake so ya zamanto ana da damar a koyi da shi ta hanyar ana ganinsa ko ana jinsa ko ana ganin mamunsa ko ana jin ɗaya daga cikin mamunsa idan aka samu ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan guda hudu za a iya koyi da lima saduwar sahu ba sharaɗi ba ne na'am abu mijilas kuma ya ce ya ce mamu zai yi koyi da liman in wa in kana bainahuma tariqun ko da akwai hanya aw jidarun ko garu a tsakaninsu idan sami'a takbiran imam idan dai har ya ji kabbaran liman idan dai har zai ji kabbaran liman ko da akwai bango da ya sa shi baya ganin liman amma yana jin kabbararsa to zai iya sallah a bayansa wa bitali ko da yana jin in yana jin kabbaran mamu ko da akwai bango sai ya sallah a bayansa shi yasa aka ruwaito sahabbai suna sallah a ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam sallar juma'a tunda ɗakunan ba a cikin masallacin suke ba ƙofofinsu ne kawai suke shigowa masallaci sau da kaga babu saduwar sau su sha suna shiga ɗakunan na matan annabi sallallahu alaihi wasallam su sallan ma kuma ta juma'a tare da cewa ɗakunan ba a masallaci suke ba amma ƙofofinsu ne suke shigowa cikin masallaci saboda ka zai iya yiwa a samu wani sahu ya saje ya shiga tun daga cikin ɗakin ya fito har ya shiga cikin masallaci amma sauran sahun da suke gaba wanda ba su yi daura da kofar ba kaga su sahun nasu bai sadu da masallaci ba garu ya raba amma kuma suna sallah amma kuma suna sallah to kuma wannan a zamanin sahabbai ne ba a samu wanda ya inkari ba na'am ah, na'am qala haddathana muhammad shine ibnu sallam al-baykandi abdatu bin sulaiman daga yahya ibn sa'id al-ansari daga amrata binta abdurrahman daga aisha ummul ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar dare a cikin wato ɗakinsa bangon ɗakin gajere ne sai mutane suka ga wato suka ga gangan jikin annabi sallallahu alaihi wasallam suka gan shi yana yin sallah din sai waɗansu mutane suka tsaya suka miƙe suka tashi su ma suna sallah a bayan a bayansa suka wayi gari sai suka ba mu mutane labarin wannan suka yi zance da wannan sai ya tsaya a sallah a dare na biyu sai waɗansu mutane suka tsaya suka tsaya suna yin sallah tare da sallarsa sun aikata wannan dare biyu ko dare uku har sai da ya kasance bayan wannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zauna sai bai fito ba yayin da gari ya waye sai mutane suka ambaci wannan cewa wato bai fito sallah ba faƙal sai ya ce ni na ji tsoron kada a farlanta muku sallar dare na ji tsoron a farlanta muku sallar dare saboda kun zo kun yi dare biyu dare uku to shi kuma Allah yana so idan aka yi aiki a dawwama a kai to sai ya ce ina jin tsoron kar a farlanta muku ita a shahid anan shine sun yi koyi da sallar annab sallallahu alaihi wasallam alhali akwai garu da ya raba tsakaninsa da su akwai garu shi yana cikin daki yana sallah su kuma suna waje kuma tsakankanin su akwai garu saboda haka wannan ya dace da abin da ya dace da abin da Abu Mijlis ya faɗa cewa idan mamu yayin sallah bayan liman alhali akwai garu da ya raba da ya raba tsakanin mamu da liman haka zalika abin da Al-Hasan al-Basri ma ya faɗa domin idan ya zamanto abin da ya rabe tsakanin liman da mamu shine korama wato ko kogi da yake tafiya tsakanin su si ya ma fi sauki bisa garu domin garu yana hana a ga liman ɗin, amma ƙorama ku ba ta hana a gan shi sai dai shi garu yayin da ya hana a ga liman amma bai hana a ji kabbarar ba saboda haka sharaɗin da ya sharaɗin koyi da liman imkanun imkaniyatul i'timam yiwuwar ai koyi da shi in dai zai iya yiwuwa ai koyi da shi to za a yi sallah a bayansa ba sharaɗi ne sai sahun ya haɗu ba kamar yadda imamu shafi'i ya sharɗanta imamu shafi'i shi ya sharɗanta ya fi tsanantawa kan cewa dole sai sahu ya haɗe ya sadu da inda mutum yake sallah ko da a waje ne to sai in sahun ya fito daga waje ya miƙe ya sadu a daga ciki ya miƙe ya sadu da sahun waje amma duk wannan sharaɗi idan dai za a iya koyi da liman ba sharaɗi ba ne sai an samu wannan ittisalus suko to wannan shine hadisin sai sauran hadisan duk a wannan babin suke amma sai waɗansu a cikin wata nushar sai aka ce babu salatin layi zan iya karanta su su biyun ko? Hmm. to سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لله وعلى آله وصحبه ومن والاه a tambayoyin da yan uwa kuka rubuto akwai wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam na kasance na ji sha'awa amma ban ji zuwan mazi ba kuma ina da alwala har sai da na shiga raka'a ta biyu sai na tuna wani hadisi na muwatsa malik an sa'id ibn al-musayyib annahu sami'ahu wa rajulun yas'aluhu فقال إني لأجد balala وأنا usalli. فأنصرف فقال له فقال له سعيد لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي سينا قارة صلى سينا قارة صلى تا دليمان يا حكمش صلى تا تو wannan to ai tunda baka ji wani don shi ba ba za ka yi hukunci a kan cewar madi ya fita ba tunda fitar madi daban kuma sha'awa daban akan samu sha'awa babu fitar madi kamar yadda akan samu madi babu fitar sha'awa saboda haka babu in fitar madi ɗin idan madi ya fita ka ji danshi musamman kuma ya yi ikitirani da abin da ka ambata wannan shine zai zamanto dalilin da wannan shine zai zamanto dalilin da alwalarka za ta kare amma abin da aka ruwaito a cikin almuwatsa daga sa'id ibn Musayyaf musayyib da yake cewa an tambaye shi cewa mutum in ya ji shi yana sallah zai fita daga cikin sallah ne mm. sa'id ya ce da zai kwarara a gwiwata da ba zan fita daga cikin sallah ba har sai na gama sallatawa wannan dole za a ɗauke shi akan cewar shi sa'id ibn musayyib baya ganin shi fitar mazi din naqis ne wato mai warwarewar alwala ne wanda yake kuma wannan ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da aka tambaye shi akan mazi yace fihi alwudu akwai alwala irsil ka wata wabba ka wanke al'aurarka sannan ka yi alwala kuma zai iya daukan cewa shi sa'id ibn al-musayyib yana bayani ne akan wanda yake alal misali wato sha'awa ta zo masa ko kuma har yayi wanka na janaba sai yana cikin sallah sai kuma ya ji fitar mani ya ji danshin fitar mani to an san kuma idan mutum ya yi wanka abin da ya saura wanda ya fito daga baya bayan ya yi wanka wannan ba za a yi hukunci a kansa da warware wankansa ko warware alwalarsa ba mm. to saboda haka ba sai ka ƙara sallah ba sai ka ƙara sai ya ce sai ya ƙara sallah tare da liman ya hukuncin sallah hukuncin sallah ta yi domin alwalarka ba ta warware ba sannan wannan ya ce assalamu alaikum allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana a ni malam shawara nake nema yarinya ce mun shirya za mu yi aure haka kawai wata ran sai ta ce sai an rabu ba laifin fari bare na baki bayan wasu lokuta sai take ce mun ta haɗu da wani ni na haƙura to an kai wajen wata takwas kenan ina addu'a Allah in alkhairi ce ya haɗa kanmu mai aure in kuma ba alheri ba ce Allah ya cire min ita a zuciyata amma wallahi malam kullum ƙara shiga raina take na yi kiyamun laili na yi addu'ar iftihara ba adadi amma abin ya ƙi ƙarewa ce nake neman shawara eto eh wato kada ka ɗauki abin da zai zamanto maka sanadiyar azaba abin da zai azabtar da kai a tun da ka yi addu'a kuma ka yi istihara to shi kenan ka ci gaba kamar yadda ta ci gaba ta samu wani kai ma ka ci gaba ka samu wata ka ci gaba ka samu wata kada ka bari Allah kada ka bari wannan ta zamanto sanadiyar da shaidan zai azabtar da kai abu ne daga shaidan ya sanya ta kwallafa rai sai ita kamar ita ce kadai mace a bayan kasa hmm. ka yi bakin kokarin ka ka cire wannan damuwar da ita ɗaya daga cikin kuma abin da zai sanya ka ka cire ta ɗin shine a wato ka sami wata wadda watakila sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta ta to ita ce mafi alheri la'alla istiharar da kake yi shine Allah ya kawo maka natijar ta hanyar ita Allah ya haɗa wato ita ta rabu da kai ita ta rabu da kai to tunda ta rabu da kai a kai ma karbi da ita sai ka je ka samu wata kuma sai ka nemi abinda za ka yi ka nemi taimakon Allah ka nemi taimakon Allah kan Allah ya karfafa ka akan karbi da ita din don karka azabtu karka azabtu kuma wannan abinda ka fuskanta la'alla wani nau'i ne na wato a ibtila'i da zai zo maka da jarabawa da za ta zo maka ta zamanto maka tsarkaka ga zunubanka waɗanƙila waɗansu laifuffuka ne kai da allah maɗaukakin sarki ya sanya irin wannan ya zamanto ka nace kana cikin damuwa a kanta ita kuma san bata damu da kai ba da haka wannan ya zamanto sanadiyar tsanani a gare ka a rayuwa to a cikin irin wannan hali mutum ya yawaita istighfari sai allah ya saya ya maka sai ga allah ya yi maka saboda duk abin da ya samu mutum na musiba saboda zunubi ne kuma Allah yana yafe shi da gafara da neman gafararsa da tuba ka yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah insha Allah Allah zai cire maka damuwa akan sha'ani mm. ko dai damuwar ta zamanto nan da nan kamar to ka manta da ita kuma Allah ya hada ka da wata wadda cikin sauki za ka manta da ita ta wancan din ko kuma ita ta karkato ta dawo amma karka karka tsaya fa kana jiran ta dawo dan shi ma zai iya azabtar da kai in ka ce ka tsaya ka jira ta dawo wannan hankolan zai iya azabtar da kai eh Allahumma amin ba shi da lafiya ne shi ne aka ce ibtila'i ibtila'i jarabawa ce daga Allah kuma wato babu kamar yadda jiya da muka karanta a cikin tafsiri wa baqat alaihim anfusuhum daga cikin abin da yake tsanani ga ɗan adam shine abin da zai azabtar da zuciya ya sanya maka kunci da damuwa da rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali ya hana ka bacci da sanya ka kullum cikin zurfin tunani to wannan abun a nemi tsaron Allah daga gare shi ne shi yasa daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam a daiwa daga cikin addu'o'in yana koya mu sahabbai ne isti'aza daga wato damuwa da bakin ciki da zulumi Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasal kaga al wal hazan Ah, ah, sannan ce assalamu alaikum allah ya kara malar lafiya da basira ya raba ka da duniya da iyayenka lafiya da saka da aljanna mafificiya amin malar don allah nawa ne kiyasin da aka fitar na extension din masallaci da ake yi kowane mutum zai iya biya na gode allah ya saka da alkhairi eto eh a ah, an fara wannan gini kamar yadda kuka gani jama'a a za a faɗaɗa masallacin nan ne domin a faɗaɗa wajen sallar mata saboda sama ɗin ya takura a gare su za a gina ana yin dakin za a ɗora bene wanda daga baya garin masallacin na ɓangaren mata za a fasa shi sai ya shiga cikin inda aka yi ƙarin inda aka yi extension din. ƙasa kuma zai zamanto waje ne da za a ci gaba da sallah amma za a yi shi yadda ba za a rinka zuwa ana fakin motoci ba sai dai zamanto ana shiga ana sallah musamman ranar juma'a da ko ranakun karatu ya zamanto akwai rufi ana yin sallah a kai a maza za su sallah a wajen mata kuma an ƙara musu faɗin masallacinsu sannan a gefen hagu kuma an ƙara musu an ƙara banɗaki na mata to wannan shine abin da aka yi A tun kusan shekarar kusan biyu da ta wuce akwai aka soma maganar kuma aka samu yan uwan wato 'ya'yan marigayi a mai kwangila ya kasai wanda suka haɗu suka kawo wakafi ga mahaifinsu da kuɗin da za a fara wannan ginin to kuma aka samu waɗansu bayan allah a musamman dai wani bawan Allah wanda ya yi shi ne bajimin kokarin bayar da taimakon a bayan kuɗin da za a fara aiki da kuma siminti har mota biyu wani kuma ya ba da rabin mota na siminti aka fara kuma wani ma ya sake kawo kuɗi a wanda ake kokarin a aikin muna ta kokari don ya zama to kan cewa aikin ya yi sauri an ɗauki ma'aikata babu shi tambayar cewar estimate din da aka yi nawa ne kiyasin da aka fitar na extension din masallaci da ake kowane mutum zai iya biya wato kowane mutum zai iya biyan daidai abin da ya sauwaka insha Allah an dai fara ga shi nan insha Allah idan abin da ake da shi ya kasa za mu sanar da mutane waɗanda suke za su ƙara su ƙara amma har yanzu kofa a buɗe take ga wanda yake so ya bayar akwai account na na masallacin alfurkan wanda ina ga shine na taɓa bayar da shi a nan ko a cikin bankin ja'iz ne na'am number account din shine sifili sifili sifili daya daya uku bakwai bakwai bakwai takwas sufuli sufuli sufuli guda uku daya daya uku bakwai bakwai bakwai takwas wanda Allah ya kowace masa su wanda ya fara daga cikin wanda suka kawo taimako akwai wanda to ba za a ce za a rufe kofa ba amma shi in a son sa nema shi zai yi shi shi kadai Allah ya saka masa da alkhairi Allah duk waɗanda suka bayar Allah ya karba Allah ya gina musu a aljanna alfurqan charitable foundation mosque committee shine sunan account din duk wanda eh, wanda zai turo sai sanya cewar na ginin masallaci din don ya ishara saboda a tantance shi daga irin sauran taimako da ko sadakoki da ake bayarwa na masallaci ko na taimaka ma jama'a na'am al-sa'id na'am to insha Allah kai eh to Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada iko kuma Allah ya karba mana Allah ya sa ya zamanto sadaka jariya ga duk waɗanda suka yi sannan wannan yace Allah assalamu alaikum Allah ya saka wa malan da alkhairi malan naji an ce idan an raba watan sha'ban ba a yin azumi a ranar wasu kuma sun ce daga rabin ba a yin azumi malan da Allah a yi mana karin bayani sai akwai akwai hadisin abi huraira wanda imam tirmidhi ya ruwaito yace idan safar sha'ban idan sha'ban ya kai rabi falata sumu a hata yadda kula ramadan kada ku yi azumi har sai ramadan ya shiga sai dai kamar yadda ya ce wani ya daga cikin hadisan da malamai ba su aiki da shi ba bal abdurrahman ibn mahadi da imamu ahmad ibn hanbal duk sun yi hukunci akan hadisin da cewa munkar ne ma'ana kuskure ne riwayar wannan hadisin bai inganta ba saboda abubuwan da suka zo na tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar watan sha'aban kusan gabaki dayansa kamar yadda ya zo a hadisin aisha al-muttafaqu alaihi cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sumu sha'aban kullahu kana ya sumu sha'aban illa qalila yana azumin sha'aban gaba ɗayansa yana azumin sha'aban sai kaɗan sannan tana cewa in kana la yakunu su yamu min ramadan fala astati'u an aqdiyahu illa fi sha'aban الشغل من رسول الله صلى الله عليه ta ce yana kasancewa ina da azumi na ramadan na ramuwa ba zan rama shi ba sai a cikin watan sha'aban saboda shagaltuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ko da zai bukace ta ya zamanto ba ta azumi ko da zai bukace ta saboda mace in tana azumi in tana azumi ba za ta yi azumin nafila ba sai da izinin mijinta kuma in tana azumi a mijinta na nafila mijinta ya zo ya bukace ta sai ta karya azumi yau ta baiwar Allah ta bugo tana ta kuka cewa ta tashi da niyyar azumin sha'aban nisfi sha'aban saboda su a lissafin su yau ne nisfu sha'aban din saboda kalanda ta nuna sha biyar wata kalanda tana ta kuka cewa mijinta ya ya karya mata azumi yace bawar Allah kada ki kuka Allah zai baki ladan Allah zai baki ladan saboda haƙƙin shi Allah karimi ne sai ya haƙura da nata haƙƙin shi ko dan adam baya yafiya akan haƙƙi mai ƙauro ne akan haƙƙinsa sai Allah ya kyale shi da haƙƙinsa haƙƙinsa abin nan shi Allah sai haƙura da nasa haƙƙin sai ba da ladan eh, sai ba da ladan saboda haka amma cewar bayan nifti sha'aban ba a azumi wannan hadisin an ruwaito shi amma kamar yadda na ambata imamu ahmad da imamu abdurrahman ibn mahadi duk sun yi hukunci akan hadisin da cewa kuskure ne riwayarsa saboda ya ci karo da hadisan annab sallallahu alaihi wasallam musamman hadisan aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani wata da yake azumtarsa mai yawa irin watan sha'aban yana azumin sha'aban ga baki ɗayansa ko sai kaɗan daga ciki da kuma cewa hadisin har sumta min sarari sha'aban yauman ka yi azumi a wato kwanakin ƙarshe na sha'aban ba ga wannan tabbatar da azumin kwanakin ƙarshe na sha'aban ne shi ma ko bayan nisfu sha'aban ne na eh ta tambaye shi ba ita ta gani su sha'aban ne to kuma ta tambaye shi ya ta izini in ta tambaye shi fa ya ta izini daga baya ya ga kan cewa yana da bukata hmm? ya halatta ya karya mata azumin ko bai halatta ba ba eh ya halatta ya karya bayan ya ba ta izinin eh, bayan ya ba ta izini eh, ba farilla bane ba farilla bane saboda haka ya halatta maziyin sha'aban gaba daya ba zai yi mutum ya azumin sha'aban gaba daya ba saboda zai hada da yawon shak azumin yawon shak ranar talatin ranar da ake ranar da ake duban fari kashe garin ba a azumin kashe garin tara a matsayin nafila illa fi somin kane ya shumuhu a haddukun sai dai idan azumi da dama mutum ya saba kawo mutum ya saba azumin litinin da alhamis sai ya zama to mu shak ta fada azumin ta zo ranar alhamis ko ranar litinin to sai ya yi ta ko kuma ya yi bakance cewa zai azumin wannan rana ko kuma yana azumin rantsuwa a ranar za ɗaya daga ci ta fada cikin azumin ranakun rantsuwarsa to sai amma in ba haka ba ba a azumta sa amma in mutum ya azumin kwana 29 na sha'aban ya dace da sunna da niyyar raya sunna ce ni ban san yadda aka yi mu hausawa abin ya canza mana ba muke kiran watan rajab shine watan azumin tsofaffi watan sha'aban watan sallar tsofaffi bayan akasi shine watan sha'aban shine watan azumi dan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake baya babu wani wata da yake azumin sa da yawa irin watan sha'aban yana azumin sa kusan gabaki ɗayan sa kamar yadda hadisin Aisha radiyallahu anha tace to akwai waɗanda suke taimaka ma wannan majalisi ne albarka ah, ta hanyar sayan data da kuma ɗaukar nauyin mai rikodin da sauran abubuwa da ake yi na sha'anin yaɗa wannan karatu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan aiki nasu kuma Allah ya saka musu da kyakkyawan sakamako a duniya da lahira kuma Allah ya sanya abin da suke na gudumawa wajen yaɗa karatun ya zamanto wato sadaka jariya a gare su na yaɗa ilimin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda aka yi garkuwa aka ɗauke ɗan uwansu a katsina suna roƙon Allah ya kwato shi Allah ya kubutar da shi Allah ya kasance tare da shi Allah ya jefa razani a cikin zukatan waɗanda suka ɗauke shi Allah ya ba da iko a kansu Allah ya karya su ya dakusar da karfinsu Allah dukkan sauran mabarnata Allah kai mana maganin su akwai mai neman addu'a Allah ya soke ta lafiya sawa abin da za ta haifa ya zama to mai albarka akwai wanda zai buɗe sabon kanti Allah muna roƙon sa ya sa albarka a ciki akwai wanda zai yi tafiya muna roƙon Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya akwai wanda ya sayi wani abu a kasar wajen yana roƙon addu'a Allah ya kawo masa shi cikin aminci kuma Allah ya sa masa albarka a cikinsa akwai wani wanda yake bin karatun wannan majalisi daga kasar kafar da kasa ta kafar yana kwanci a asibiti ba shi da lafiya muna roƙon Allah ya ba shi lafiya Allah ka inganta masa lafiya na akwai yarinyar wajena da take kwanci a asibiti muna roƙon Allah ya gafa ya ba ta lafiya Allah ya inganta mata lafiya akwai wani dan uwa Alhaji Bashir da yake kara da muke tare da shi a wannan majalisi mahaifinsa ya rasu muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين